yau muna 23 ga watan uku 1429 wanda ya zo 30 ga watan uku 2008 za mu tashi darasi na hudu ko a cikin wannan littafi namu na al'aqidatul alqawa'idul musla fi sifatillah wa asma'ihil husna wanda a sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala ya wallafa akan tauhidul asma'i was sifati albabu thani qawa'idun fi sifatillah wannan yana magana ne akan ka'idodin da suke karkashin siffofin Allah in ba a manta ba a baya ya ba mu ka'idodi guda bakwai waɗanda suka shafi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda alƙa'idatul ula ta ce asma'ullahi ta'ala ha husna ƙa'ida ta biyu ta ce asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun ƙa'ida ta uku ta ce asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin wa in dallat ala wasfin gaira muta'addin tadammanat amrayn ƙa'ida ta hudu ta ce dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammun wa bil iltizam Ka'ida ta ta biyar ta ce asma'ullahi ta'ala tawfiqiyya tawqifiyya la majala lil aqli fiha ƙa'ida ta shida ta ce asma'ullahi ta'ala ghairu mahsura bi adadin muayyan ka'ida ta bakwai ta ce asma'ullahi ta'ala al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa mailu biha amma yajibu fiha to nan ma zai sake ba mu ka'idodi guda bakwai su kuma akan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala al-qa'idatul ula tace sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh siffofin Allah dukaninsu siffofi ne na kamala babu tawaya a cikinsu ta kowace fuska duk siffar da aka siffanta Allah da ita to siffa ce ta kamala da jamala babu tawaya ta kowace fuska a cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala malice kalhayati wal hilmi wal kudurati wal sam'i wal basari والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك waɗannan sufofi na Allah siffofin alhayatu siffar rayuwa ta tabbata ga Allah al'ilmu siffa ta ilimi ta tabbata ga Allah alƙuduratu siffa ta iko ta tabbata ga Allah as-sam'u kaga ba as-sami'u ba don as-sami'u suna ne as-sam'u kuma sifa ne Walbasaru basaru al basiru suna ne albasaru kuma siface ta ganin war siface sifa ce kuma suna ne Al'izzatu siface sifa amma al azizu suna ne alhikima siface sifa amma al hakimu suna ne al uluwu sifa ko al aliyu suna ne al azamatu sifa suna ne wa gairi zalik وقد دل على هذا السمع والأقل والفطرة da ji da hankali da kuma halittar da Allah ya wa ɗan adam duka sun tabbatar da cewa Allah abin siffantawa ne da siffofin kamala amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu thaw walillahi al mathalu a'la wa huwa al azizul hakim ga waɗanda ba su imani da ranar lahira ba kwatanci mummuna ya tabbata a gare su sannan kwatanci maɗaukaki ya tabbata ga Allah wa huwal azizu shine mabuwayin sarki alhakimu mai hikima wal mafalul a'la huwal wasful a'la siffa maɗaukakiya shine al mafalul a'la wa ammal akalu hakanan hankali ya tabbatar da cewa siffofin Allah duka sifatu kamalin la naqsa fiha bi wajhi min alwujuh wajen wajhuhu anna kullu maujudin duk wani samamme haqiqatan duk wani samamme tabbas fala budda an yakuna lahu sifa la budda ya zamo yana da sifa imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqasin ko dai yana da cika ko yana da tawaya duk wani samamme haka yake والثاني باطل ilar إلى الرب الكامل lil ibada. tawaya kuwa shine wato na biyu ya kori ga Allah subhanahu wa ta'ala ta kowace fuska wanda ya cancanci ibada ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام ذاك الله تعالى يبين الدتوى غماكا بس تنشنش بوتابا باتسافها بالنقص والعجز saboda siffan sumfatu da tawaya da gajiyawa faƙala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim gafiluna Allah ce wa man adallu duk batattu wane ne yafi bata mimman yad'u min kamar wanda yake kiran wani Allah man la yastajibu lahu wanda ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyamati haɗi zuwa tashin alkiyama in ka kira shi ma ba zai amsa maka ba wannan alama ce ta cewa gumaka ba su da amfani shi yasa annabi ibrahim ya ce lima abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a dan me kake bauta abinda baya ji baya gani kuma baya tsina nama komai shi yasa da ya rusa gumakan suka ce wa ya aikata ya ce fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun babban su ne ku tambaye su in suna magana فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون suka ce ka san ba sa magana ce a fata'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ce tir da ku da abinda kuke bauta ba Allah ba kwa dinga bauta abinda ba zai amfane ku ba in kun bi shi ba zai cuce ku ba in kun saba masa fir da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba afala ta'qilun yanzu ba kwa zama masu hankali ba to da yake an kure su da hujja da dalili dama Sheikh Malam Abubakar Guma Allah ji kansa yace mai abin fada baya fada to da suka ga Annabi Ibrahim ya kure su sai suka ce harriquhu a kona shi wansuru alihatakum ku taimaki gumakanku da fa sun ce su gumakan suke taimako yanzu kuma sun ce su taimaki gumakan su za su taimaki gumakan in kuntum na in kuma su aikatawa ne to shine da rigima kuma ta zama da kisa sai Allah ya shigo yace ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamo mai sanyi mai sanyin da aminci akan annabi ibrahim kun ga wanda yace misali ne na waɗanda suke kira lahu da'watul haqq walazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasita kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal Allah yace kira na gaskiya ya tabbata ga Allah wanda suke kira ba Allah ba ba za su amsa musu da komai ba sai Allah ya kawo mushabba da mushabbahun bihi ya ka tashbihi sai ce kamar mutum ne ya je shimfiɗa hannunsa akan rijiya ba guga yana kiran ruwa ya taso ya shiga bakinsa wace rana ruwa zai taso daga rijiya dan kana nuna masa hannu kana roƙon ruwa dan Allah ruwa taso yaushe zai taso ya zo bakinka to Allah ya ce wanda suke kiran wani Allah suke bauta wani Allah suke neman agaji da kariya daga wani Allah kamar misalin wanda ya je gindin rijiya ne yake kiran ruwa ya shiga bakinsa kaga ba zai shigo bakinsa ba wa ma huwa bi balighi ba zai isa bakinsa ba har abada to haka ne mai kiran wani Allah yake Allah ya ce masalul lazina takhadhu min dunillahi awliya'a ka masali an kabuti takhazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul an kabuti law kanu ya'lamun Allah ya ce misalin wanda suka riki wani Allah wali takhadhu min duni ka masali an kabuti takhazat baita kawai misalin an kabuti ne ya riki gida gidan an kabutu shi kaga an kabuti gidansa baya rufa ma asiri don na waje yana gano shi iska ba ta tsare ma iska ba ta tsare ma rana ba ta tsare masa ruwa kuma ba ta tsare masa wani hango shi daga waje sai kawai yayi saka ya hauka ya zauna washi a cikin gida yake to Allah ya ce wanda ya mayar da wani Allah masoyin da yake neman agaji da gare shi yake bauta masa kamar misalin gidan yanar gizo-gizo ce ga wannan shine mafi kyawun misali Allah ya ce mafi raunin gida a duniya ku shine gidan an kabutu in bai da wani amfani wa inna auhan shi yasa aka sa wa sura me suratul ankabut so da a buga misali da masu bauta wani Allah aka kira ta suratul ankabut wato sura mai magana akan gizo-gizo to wannan yana cikin suratul ahqaf wa qala ta'ala wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna waɗanda suke bautawa wani Allah la ya hulƙuna shay'an su da ake bauta musu ba sa iya ƙirƙira komai wa hum yukhlaquna sai ake ƙirƙiro su daga babu amwatun Allah ya ce matattu ne gairu a haya. ba rayayyu ba wa ma yash'uruna kuma basu ma sani ba ayyana suna yaushe ne za a tashe su wa qala an ibrahim wa huwa yahtajju ala abihi Allah ya ba mu kissa annabi ibrahim yana kafawa babansa hujja ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya kai baba dan me kake bauta abinda baya ji baya gani kuma ba zai tsinana maka komai ba wa ala qaumihi akan mutanansa kuma yace afa ta'buduna min dunillah yanzu kwa dinga bauta wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda ba zai amfane ku da komai ba in kun bauta masa wala ya durrukum kuma ba zai cuce ku ba uffil lakum tirdaku walima abuduna da abin da kuke bauta min dunillahi ba Allah ba afala ta ta'qilun yanzu ba kwa ya hankali ba ku gane ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah thumma innahu qad sabata bil hissi wal mushahada mala ya ce ya tabbata ta hanyar abin da ake gani da ido da abin da ake halarta anna lil makhluqi sifati kamalin ana samun ɗan adam ma yana da siffar kamala wahiyya min Allah ta'ala Allah ne ko ya bashi wannan kamala din fa mu'til kamal auladihi wanda yake bada kamala ku shi fi cancantan ya zamo kamili wa ammal fitratu dalili kuwa wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar mutum fali annan nufusas salimata rayuka waɗanda suke lafiyayyu waɗanda hauka da bid'a da shirka bata shige su ba majbulatin ala muhabbatillah an gina su akan ƙaunar Allah wa ta'zimihi da kuma ganin girman Allah wa ibadatihi da bautawa Allah wa hal tuhibbu shin zaka so wa tu'azzim ka girmama wa ta'budu ka bautawa illa man alimta annahu muttasifun bi sifatil kamali allaika bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi ba za ka yi bauta ka ga girma kai kaunaci face wanda ka san ya siffatu da siffofin kamala wanda suka dace da rububiyarsa da uluhiyarsa wai za na sifa na ƙasan idan siffa ta zamo tawaya ce la kamala fiha babu cika da kamala a cikinta fahiya mumtani'atun fi haƙƙin lahi ta'ala wannan ta zamo korariya a cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kalmauti kamar mutuwa wal jahal kamar jahilci wan kamar mantuwa wal ajazi kamar gajiyawa da ƙosawa. wal kamar makanta Wa saman kamar kurmantaka wa nahawiha da makamantan irin waɗannan siffofi duk sun kori ga Allah liqaulihi ta'ala wa tawakkal halal hayyin hayy ya mutu. ka dogara a bisa rayayyen sarki wanda baya mutuwa alhayyu rayayye kenan Allah subhanahu wa alladhi la wanda baya mutuwa wa qawluhu an Musa da fadar Allah ta'ala da yace game da annabi Musa fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa yana cikin littafi komai baya bacewa Allah subhanahu wata'ala kuma Allah baya mantawa wa wa ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ardi babu wani abu da yake gajiyar wa Allah ko yake tserewa Allah a cikin sammai a cikin ƙasai innahu kana aliman qadira don Allah ta'ala shine masani shine kuma mai iko kenan iko da ilimi sifa ce ta Allah mai sani mai iko kuma suna ne na Allah wa qauluhu am yahsabuna ko suna zato anna la nasma'u cewa ba ma jin sirrahum abinda suke asurtawa wa najwahum da kuma abinda suke ganawa suke mitin akai bala Allah ya ce muna sane da komai wa rusuluna ladaihim manzanninmu ma jakadunmu ma suna nan a gurinsu na suna rubuta mana komai da komai wa qala an sallallahu alaihi wa sallama fi dajjal annabi ya faɗa a cikin dajjal yace innahu a'awar wa inna rabbakum laysa bi a'war shi dujal makaho ne mai ido ɗaya ne amma shi Allah subhanahu wata'ala ba mai ido ɗaya ba ne kamar yadda ya zo a hadisin bukhari mai dubu bakwai da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da hadisin muslim dubu biyu da ɗari tara da talatin da uku a hadisin anas wa ya ce ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum ya ku mutane ku sauƙaƙa wa kawunanku ku yi sauƙaƙa wa kanku fa da una a asamma wala ga'iban wanda kuke kira din nan fa ba kurma ba ne ba kuma wanda baya nan ba ne wasu ne suke zikiri da ƙarfi ne annabi ce ku yi a hankali wanda kuke zikirin saboda shi in dan Allah kuke yana ji ƙarar da kuke ta me wannan hadisi yana na cikin sahihul bukhari cikin kitabul maghazi babu gazwat khaybar dubu hudu da ɗari biyu da biyar da kuma muslim a cikin kitabu zikir wa du'a babu istihbab khafd sauti bi zikiri babin da yake so kai kasa kasa da muryarka lokacin da kake ambaton Allah hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da hudu da kuma a cikin babi na arba'in da hudu hadisin abi musa al-ash'ari yace wa kad aqaba ta'ala alwasifina lahu bin naqas Allah ya yi alkawarin azaba akan waɗanda suka siffanta shi da tawaya kama fi qaulihi ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maglulatun yahuda suka ce hannun Allah kambalalliya ce wato suna nufin rowa wai Allah mai rowa ne har suka ce inna Allah faƙirun wa nahnu aganiya wa lu'inu gullat aidihim Allah ya ce an kambala hannayensu walu'inu an tsine musu albarka saboda me bimaƙalu ai bi sababi ma saboda abin da suka faɗa ne yasa Allah ya tsine musu bal ya yadahu ni hannayen Allah yalwatattu ne yunfiku yana ciyarwa kaifa ya sha'u yadda ya ga dama Allah ta'ala dama ya gaya mana ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu babu wani abu face taskarsa tana hannuna wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum amma ba ma saukar da shi sai daidai gwargwadon bukata sai ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha da Allah zai yalwata mana arziki kowa ya kuɗi Allah ce da an yi barna a bankasa to amma hikimar Allah da ya sanya wasu kasan wasu wasu saman wasu sai a zauna lafiya sai wani ya samu ya ba wani shine yace wa qawluhu laqad sami'a Allahu qawla alladhina laha inna Allaha hannu wa gani aganiya'u Allah ya ji faɗar waɗanda suke cewa lalle Allah talaka ne mu ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wannan tsoratarwa ce da ban tsoro wa an anbiya Allah ya ce dama fa sun kashe annabawa ba wannan ne farkon laifin su ba ba shine na karshe ba sun ce Allah talaka Allah ya ce sun kuma kashe min annabawa bi gairi haƙƙin ba wani haƙƙi kuma wa naqulu za mu ce musu ranar alkiyama zuku azabal hari ku ɗanɗani azaba irin ta gobara wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu minan naqa'is Allah ya tsarkake kansa gabarin abin da suke siffanta shi da shi na tawaya faƙala subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ita tsarki ya tabbata ga ma'alicinka shine Allah mai izza gabarin abin da suke siffanta shi da shi aminci ya tabbata a bisa manzanni kuma yabo duka ya tabbata ga Allah mahalicin talikai wa ta'ala mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki ɗa ba wa ma na ma'ahu ilahin kuma babu wani abin bauta da ya kasance tare da Allah idan in kwada akwai wani abin bauta tare da Allah su biyu ne ko su uku ne la zahaba kullu ilahin da kowane abin bauta ya tafiyar bima khalaqa da abin da ya halitta kowa sai ya kwashi halittarsa a raba duniyar biyu a raba mulkin biyu wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da ɗayansu sai ya samu ɗaukaka akan ɗaya dan sai an yi rigima subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna gabarin abin da suke siffanta shi da shi na tawaya da na ƙasa wannan shi ne babban misali na hankali kan cewa Allah shi kaɗai ne ka duba kowane gida mai gidan ɗaya ne kowace local government ciyaman ɗaya ne kowace jiha gwamna ɗaya ne kowace ƙasa shugaban ƙasa ɗaya ne to yanzu da za a ce mai gida biyu ne a dole sai an rikici kayo cefa ne yayo cefa ne ya za yi wa za a saurara a gidan ko ciyaman biyu wannan ya yi budget wannan ya yi budget wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce a yi kaza sai a ta tafka rigima ko gwamna biyu wanda ya ce a je a kwangilacin wanda ya ce ba za a yi ba sai a yi ta rigima to duk inda ake so a zauna lafiya sai a aje ɗaya to Allah ta'ala ya ce to ni kuna ji ina da abokin tarayya tun da kuka ji shiru ba wani bai juyin mulki ba wani bai fasa ba wani bai turo ba Allah ɗaya ne kenan hmm? yanzu inda Allah biyu ne ɗaya ce ka mutu ɗaya ce ka ka mutu kai me za ka yi to ka gani wannan yace rana ta fito ta nawa ne yace shi yasa annabi ibrahim yace wannan fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashariqi fa ati biha min al maghribi in dai kana son a tabbata Allah biyu ne to shi tasa ta nan take fitowa kai taka ta fito ta nan shikenan ya magana ta kare da kalma daya kun ji malaman sunna annabawa kenan kisa in dai zaka karanta qur'ani ka karanta sunna ya ka samu hujjojin da duk dan bid'a ce ka kada ga shi yasa abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa ahlus sunna ɗaya ko da ba shi da karatu ya fi ƴan bid'a malaman su dubu a gani to irin wannan ne yanzu gashi kawai magana ce annabi Ibrahim yace inna rabbi allazi yuhyi wa yumit shi ma yace ana uhyi wa umit kun ga ashe ba yanzu mutane suka fara da awasu Allah bane tun ya dawa yace shi Allah ne ba yau aka fara ba sai annabi Ibrahim yace to shikenan ni nawa Allah da nake kiran ka bauta masa yana fito da rana ta gabas fito da taka ta yamma fabu hital ladzi kafara shi daga nan ma magana su ta kare don an karya shi a wajen munazara to shine malam yace wai za kanat tasifa kamalan fi halin wa naqsan fi halin idan sifa ta zamo ta wata fuska ka cika ce ta wata fuska kuma ta waya ce lam takun ja'iza fi haqqillah ba ta zamowa ta halatta a haƙƙin Allah wala mumtani'a ala sabilil itlaq ba a tabbatar da ita ba a kore ta sai a duba tabbatar da ita ta fuskar da take zama kamala kuma a korewa Allah ita ta fuskar da take zama tawaya kamar fushi fushi yakan zama abin yabo yakan zama abin zargi to in Allah ta'ala ce wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum kaga anan wasu ne suka yi laifin da ya kamata a yi fushi da su Allah ya fushi da su ma asafuna intaqamna minhum intiqama wata sifa ce ta daukan fansa ko kayafi dan daukan fansa shike nuna kana da iko ko fala tasbutu lahu isbatan ba za a tabbatar masa da ita tabbatarwa ba mutlaqan gaba daya wala tunfa anhu nafayan mutlaqan ba za a kore masa ita korewa gaba ɗaya ba balla budda min tafsili sai an yi tafsili dalla dalla fa yajuzu fil hali allati takunu kamalan ta inda take zama kamala sai a siffanta Allah da ita wa tamtani'u fil hali allati takunu naqsan sai ta zama ta hannu ta fuska ko a halin da take kasancewa ta waya wa zalika kal makari kamar makirci wal kaidi da kulle kulle wal da yaudara wa nahwiha fa hadhihi sifat takunu kamalan idza kana fi muqabalati man yu'amiluna al fa'ila bi misliha wannan siffa takan zamo kamala idan ramuwa kake an maka amma in kai ka fara yi ko kake ba a yi maka ba to ya zamo na ƙasa kuma li'anna hina izin tadullu ala anna fa'ilaha lokacin da ake wa mutum yake ramawa da irin abin da aka yi masa takunu tana kasance ha fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduhi tana nuna shi mai aikatawan yana da iko ya fuskanci abokin gabarsa bi misli da irin abin da yake aikatawa au ashad ko mafi tsanani wa na naqsan kuma tana kasancewa ta waya fi gaira hazihil hal ba a wannan halin ba ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق dan haka Allah bai siffanta kansa da waɗancan siffofin a fuskokin da take sakakkiya ba ma'ana sai dai a wani hali a wani hali ne take zama kamala halin da ba ta zama kamala Allah bai siffanta kansa da ita ba wa inna ma zakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bi mithliha Allah ya ambaci wannan sifa ne a cikin daurantar ko fuskantar waɗanda suke mu'amalantarsa da manzanninsa da kwatankacin abin da yake mayan musu ka kaulihi ta'ala wayan kuruna wayan kurullah kaga sai da ya fara faɗan nasu ko suna ƙulle-ƙulle Allah ya ce Allah ma yana musu kulle-kulle wani kulle-kulle suka yi wa idh kuru bika lazina kafaru li au ya yaqtuluka au yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين kun ga anan almakaru anan ya zo ne a wajen ramuwa an yi masa kamar da Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun kun ga sayyi'atun ta biyu ai ita a matsayin ramuwa take don haka ita kyakkyawa ce Allah ce misalin kwatankwacin ramuwar mummuna mummuna irinta wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi Fa faman itada alaikum fa atadu alaihi naku menene naku adalci ne ai faman itada alaikum shi ya fara alal bagi ta duru dawa'ir wanda ya fara shine mai laifi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa man itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum kun ga wannan duk muqabil ne an yi maka ne karama saboda haka ba kai ne mai laifi ba wanda ya fara ne fa qawluhu walladhina kazzabu bi ayatina Allah ce wanda suka karyata ayoyinmu al ayatul kauniya wal ayat ash-shar'iyya to da faɗar Allah subhanahu wataala innahum kiduna kaida wa kidu kaida Allah ya ce innahum haƙiƙa su yakiduna suna yin kaidi kaidi hadda taukidi wa kidu kaidan Allah ya ce ni ma ina tanadi tanadi suna tanadi ina tanadi wa makaru wa makar Allah wa makaru makaran wa makarna makara fanzur kaifa kana aqibatu makarihim anna dammarnahum wa qaumahum zina kazzabubi kazzabu bi ayatina Allah yace waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanasta da rijuhum da sannu za mu musu shigo shigo ba zurfi min haisu la alamuna ta inda ba su sani ba sai Allah ya ban mutum ya ɗauka ko ko ma ya ci bilis ashe Allah na jiransa ya karaso wata kwana yake jiransa anan wa umli lahum Allah ya ce ina musu jinkiri inna kaidi matino Allah ce hakika tanadina mai ƙarfi ne ba a iya ɓalla shi ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudarar Allah a su. to Allah yana mayan musu da raddi na yaudararsu abinda suka yi Allah yana rama yana musu su ma yadda suke jin wai sun boye sun raba kafa in sun gamu da mai imani su ce inna ma'akum in sun koma wajen arna su ce inna ma'akum suna tare da kowa kenan idza laqul lazina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum shi sa Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة lillahi jami'a. su suna neman ɗaukaka ne a wajen kafirai Allah ya ce to sun yi asara dan izzar a hannun Allah take ba a hannun kafiri take ba ba wani kafirin da zai ɗaukaka ka wa qawluhu qalu inna ma'akum suka ce muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una mu dinnan masu izgili ne har kungiya aka kafa mai yiwa annabi izgili su ne Allah ya ce inna kal mustahzi'in lalle za mu isan maka da waɗannan masu maka izgili wata kungiya ce ta mutum bakwai ba su da wata sana'a sai muzanta musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine annabi ya gaya jibrilu sai Allah ya saukar da aya ce kwantar da hankalinka ni zan dauki mataki a kansu daga wanda Allah ya kumbura hanci sai wanda Allah ya kumbura ciki ya fashe sai wanda ya taka kaya kafarsa ta kumbura sai wanda abin nan haka suka mutu gaba ki ɗaya tun kafin aje yakin badar Allah ya kashe su su bakwai gabata shi yasa Allah ya ce duk wanda ya taba annabi ku bar shi da Allah inna shani aka huwal abtar mai mai aibanta ka shi zai yanki shine mai yankakken baya ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق abin سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce manzannin da suka gabace kama mutanen sun musu izgili amma sai sakamakon izgilin ya faɗa kansu mutum ne ya gawa annabi wasika annabi ya masa addu'a Allah ya ga mulkin sa. balle wanda ya zana katun ya ce wai annabi ne ai kaga wannan abin da Allah zai masa ba ma sai an faɗa ba duk waɗannan ƙasashen da ƙasar Holland din da ƙasar Denmark din ku jira za ku ga bala'in da zai afka musu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna hadha lam يذكر الله annahu khana man khanahu shi ko ha'inci Allah baya ramawa idan an masa dan shi ta kowace fuska ta waya ne baƙala ta'ala wa in yuridu khiyanataka idan suna nufin ha'intarka faqad khanu Allah min qablu sun ha'inci Allah ma gabanin su ha'ince ka fa amkana minhum bai ce fa khanahum ba sai ce sai Allah ya samu dama akan su ya danke su wallahu alimun hakimun Allah alimun ne lahu sifatul ilm hakimun ne wa lahu sifat hikima فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم بيتي يا هائنتي سو بس يتي يا سامو داما أكنسو لأن الخيانة خدعة في مقام الاعتماد domin abin da ake kira khiyana shine yaudara a makamin da aka amince ma wa hiya sifatu zammin mutlaqan ita siffa ce ta zargi kowace fuska ka aikata ta baka yi daidai ba wa bi hadha urifa don haka ake sanin anna ƙauna ba'd al-awwam shashin jahilai suna cewa khana Allahu man yakhun yace munkaru wannan magana ce da bata dace ba ce Allah ya hanci wanda ya ha'ince mu to wannan baya kamata fahishin wannan mummunan magana ce ya yajibun nahyu anha wajibi a jakunnan mutane a hana su aiki da ita alqa'idatu saniyatu qa'ida ta biyu mala yace babu sifati Ausa'umin, min babil asma'i babun sunayen Allah ya fi faɗi kan babun siffofin Allah babun kai siffofin Allah ya fi faɗi kan babun sunaye dukkan suna akwai sifa a cikinsa duk sunan da ka kawo za mu gaya maka sifar Allah a cikin sunan amma ba dukkan sifa ce za ka juya ta kuma ta koma suna ba yanzu mun ji siffofi da yawa da ake siffanta Allah da su a wani yanayi amma ba za a mai da su sunansa ba dan suka zama suna ya zama ko da yaushe kenan Allah yana aikata waɗannan kamar yanzu mutum ya yi dariya ai ba za a kira shi mai dariya ba sai dai a ce yayi dariya saboda sifa ce ba za ta zama sunansa na dindindin kullum dariya yake baya tsayawa ba ce babu sifati ausa umin babil asma'i wa zalika li anna kullasmin kowane suna mutadamminun li sifatin ya tattaro sifa kama sabaka fil qa'idati thalisa min qawaid asma'i kamar da ya gabata a cikin ka'ida ta uku cikin ka'idan sunayen Allah wani anna min sifati ma ya ta'allaku bi af'alillahi ta'ala a cikin sufofin nan kuma akwai abin da yake da alaƙa da ayyukan Allah wa af'aluhu su ko ayyukan Allah la halaha ba ta da iyaka kama anna ƙawalahu kama yadda maganganun Allah la halaha ba ta da iyaka qala Allah ta'ala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim law harfin tina'in li wujudi harfin tina'in limtina'in laula shine harfin tina'in wannan kuma harfin tina'in limtina'in maka ce da ka zo da na baka kenan tunda baka zo ba ba zan baka ba to Allah ce lau anna ma fil ardi da za a ce duk abin da ke ban ƙasa min shajaratin na dukkan bishiya a kalamun ya zamo alƙalami kun ga bishiya aka mai da ita na kira saboda jinsin bishiyoyin ake nufi kowace ɗaya kowace ta zama alƙalami a sai ta duk bishiyar duniya ta zama alƙalami in ga an samu kayan rubutu wal baharu ya mudduhu sannan kogi yana da ɗassamin ba'adihi bayan wannan kogin da ke daɗowa sab'atu abhurin ga manyan kogunan duniya guda bakwai wanda suka hada da Pacific Ocean, Atlantic, Indian Ocean, irin su Mediterranean Sea, Red Sea, Black Sea duk waɗannan Allah ya ce an haɗa su suka zama tawada aka feƙe dukkan bishiyoyin duniya suka zama alƙalami aka ce a rubuta kalmomin Allah ba za su kare ba ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za ta kare ba inna Allah azizun Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ne wa min amsalati zalika daga cikin misalin siffofin da ba a mai da su suna anna min sifatillahi ta'ala almaji'u wa ja'a rabbuka ko wal itiyan أو يأتيهم أو يأتيهم الله والأخذ أخذناهم بذنوبهم والإمساك إنا إمساك تكي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والبطش إن بطش ربك لشديد إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى irin siffofin da ba su da iyaka kagaran na wanda ya aiko cewa hayatul islam kaga shi ya ka siffofi 20 ne gashi ko mala ya ce babu sifati awsa'u min babil asma'i ya zaka ɗebo su sufofin Allah da Allah ya ce da za a rubuta kogi bakwai ya zama tawada a ɗauko alƙalma a ce za a rubuta ayyukan Allah ba za su rubutu ba da maganganunsa kuma sai ka ce sufofin Allah ishirin ne abinda ba wanda ya san iyakarsa sai Allah ka ce ishirin ne قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا Allah mahallicinka ya zo zuwan da ya dace da shi ya Allah yake zuwa shi ya bawa kansa sani hal duruna Allah ce ba komai suke jira ba illa an yi ya humullahu face Allah ya zo musu fi zulalin minal gamami cikin inuwoyi na gizagizai ya Allah zai zo shi ya bawa kansa sani wa ƙala ta'ala fa akhazahumullahu bi zunubihim Allah ya kama su da zunubansu kun ga kamu sifa ce wa qala wa yumsiku samaa Allah ya rike sama an taqa alal ardi dan kar ta fado kan kasa illa bi iznihi sai da izininsa in ba Allah ba wa yake gini ba dirka wannan ma ya isa abin tsoro a daga wani abado a tsayar da shi a kanka kai ka san ba mai wannan gwanintar a duniya kawai ya gini a sama babu dirka Bi gaira amadin tarauna wa qala inna batasha rabbika la shadidun lalle kamun Allah mahaliccinka mai tsanani ne wa qala yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki a gare ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin kunci a gare ku irada kenan ko wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam yanzilu rabbuna ila samai duniya Allah ta'ala yana sakkowa zuwa saman duniya sakkowar da ta dace da shi yaya yake sakkowa shi ya bar wa kansa sani kamar da zuwa hadisin Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari rawaito a cikin kitabut tahajjud babu du'a wa salati fi akhir al-layl hadisi na 1145 ya zo kuma a cikin Muslim kitabu salatul musafirina babu targhib fi du'a wa dhikri fi akhir al wal ijaba fihi da ke kwadaitar da mutum ya tashi ukun dare ya yi ta addu'a yana zikiri domin ana amsa addu'a a lokacin hadisi na 758 da 168 haka nan ya zo a cikin wannan babin daga bisa idil hudiri musulun ya fi da shi shi ma 758 duk yace yana nan fa nasifu Allah ta'ala bi hazihi sifati za mu siffanta Allah da waɗannan siffofi alal wajhil waridi yadda suka zo wala nusammihi biha amma ba za mu mai da su sunaye ba fala naqulu inna min asma'ihi alja'i sai dai a ce sifatuhu almaji ba za mu ce wa Allah al'ati ba sai mu je ya'ati mu ce al'akhizu sai dai mu ce akhaza wal mumsiku sai mu ce amsaka imsak albasitu ba za a ce masa alba'ishu ba sai dai a ce batasha dukkan su fi'ili ne ba suna bane wal murid haka ba za a ce Allah al murid suna bane irada ce sifa ce haka ba za a ce masa muntakimu ba domin intiqama sifa ce ba suna bace wan nazilu ba za a ce masa mai sauka ba sai dai a ce yana sauka domin sauka din sifa ce wa na'u zalika wa in kunna nukhbiru bi zalika anhu wa nasifuhu biha duk da za mu ba da labarin wannan a matsayin sifa ta Allah kuma mu siffanta Allah da ita domin ya siffanta kansa alƙa'idatu salisatu ƙa'ida ta uku sifatullahi ta'ala tankasimu su maini. siffofin Allah sun kasu gida biyu subutiya wa salbiya akwai siffofin da ake tabbatar wa Allah su akwai siffofin da ake korewa Allah su shine ma'anan salbiya subutiya wanda ake tabbatarwa Allah salbiya wanda ake korewa Allah fasubutiya siffofi tabbatattu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi sune siffofin da Allah ya siffanta kansa da su fi kitabihi a cikin littafinsa au ala lisanin rasulihi ko akan harshen manzansa Muhammad sallallahu alaihi sallam wa kulluha sifatu kamalin wannan dukkansu siffofi ne na ɗaukaka la naqasa fiha bi wajhin min wujuhi babu tawaya a cikin abinda Allah ya siffanta kansa da shi ta kowace fuska kal hayati ina tawaya take a cikin rayuwa ba sai dai ya ba mutuwa wal ilm ina tawaya yake a cikin ilimi ba sai dai kishiyarsa ba jahilci al qudratu ina waya take a cikin iko ba sai dai kishiyarsa ba gajiyawa wal istiwa'u alal arsh daidaito akan al wanda ya dace da Allah wan zuli ila sama'i duniya da sakkowa zuwa saman duniya yadda ya dace da Allah wal wajh da fuskar da ta dace da Allah wal da hannayen da suka dace da Allah wa na'u zalika fa isbatu halillahi ta'ala haqiqatan mu tabbatar da Allah wannan tabbas alal wajahin la'iki bihi amma ta fuskar da ta dace da Allah laisa kamithlihi shay bi dalilin sam'i wala aqli saboda hankali ya tabbatar shari'a ta tabbatar faminhu qawlu amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا قوة أنك إيماني to kuma ku imani da Allah kai mai imani an ce kuma kai imani me ake nufi kenan ka tabbata akan imanin ka kara shi aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wal kitabin lazina zala ala rasulihi da kuma littafin nan da Allah ya sassaukar shine ma'anan nazzala abinda ya sauka kaɗan kaɗan nazala kuma abin da ya sauka jumlatan shi sa suka ce saukar qur'ani iri uku ce min Allah ila lauhil mahfuz min lauhil mahfuz ila sama'i dunya baitul izza wa min baitul izza ila ad-dunya wannan shine sauka uku daga Allah zuwa lauhil mahfuz daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya ne kuma ya dinga sauka kadan kadan shi sa Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadri Na anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahar ramadan allazi unzila fihi alquran wannan sauka ce jumlatan sai ce tabarakal ladzi nazzala wannan sauka ce kadan kadan kuma shi ne ya ce ku imani da littafin nan da ya sassaukar da shi ga manzansa wal kitab bi ma'ana al kutub wannan aldin jinsiya ce da kuma littattafan da an zala min qabl wanda ya saukar da su gabanin alqur'ani su at-taura da zabura da injila da suhufi ibrahim wa musa wa man yakfur billah wanda ya kafirce wa allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun allah wa kutubihi ya kafirce da littattafan allah wa rusulihi ya kafirce da manzannin allah wal yawmil akhiri ya kafirce da ranar lahira faqad dalla dalalan ba'ida ya bata bata mai nisa wanda ya bata da nisa kuwa ƙara bata da kusa wanda ya bata da nisa ba ma ya jin kira dawo ma ba ya yi fal imanu billahi yatadammanu al imanu bi sifatihi shi imani da Allah ya tattaro imani da sufofinsa fal imanu billah yatadammanu al imana bi sifatihi ya tattaro imani da sufofin Allah والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله yin imani da littafin Allah kuma ya tattaro yin imani da dukkan sufofin Allah da suka zo a cikin alkur'ani wa kaunu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulahu kasancewa manzon Allah jakadan Allah ne ya tazammanu al-imani bi kulli ma akhbara wajibi mai imani da dukkan abinda manzon Allah inda ya kamata a yi fasaha ka dinga gura-gura ka dinga ciccijewa kana kakkamewa kalmomin sun ki fitowa wannan shine hiyu fa na mashi shifa'ul hiyi su'al in yau a'a in ina ai wani nau'i ne na rashin lafiya shi kuma iyu wato baka ma abinda baka sani ba ko baka san yadda ka fassara mutane shi ba wa rashin hikima shine ma'anan iyu to yace in kaga mutum yayi bayani ba a gane ba ɗayan uku ne ko dai jahili ne kaga bai san abun ba ko makaryaci ne shi ko a ruwa an ce gumi yake ko kuma baya da fasaha ya san abun amma bai san fuskar da zai iya fitowa mutane shi su gamsu ba da haisu la yafsahu baya iya fasaha la yafsihu bima yuridu baya iya fito da abun da yake so wa kullu hadhihi al-uyub ath-thalatha duka waɗannan aibobin guda uku mamtani'a korarriya ce fi hakkin lahi azza wa jalla fa wajaba qabulu khabarihi alama a khabara bihi da haka wajibi a karbi labarin Allah yadda ya bada labarin wa haka za na ƙulu ma a khabaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallama hanillahi ta'ala haka ma duk abin da annabi ya ba da labari game da Allah wajibi mu gaskata shi don ya fi kowa ilimin sanin Allah kuma mai gaskiya ne kuma mai fasaha ne kuma mai nasiha ne ga al'umma fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi yana da siffofi a alamun nas bi rabbih huwa a alamun nas wa asdaquhum khabaran ya fi kowa gaskiyar labari wa iradatan ya fi kowa iya nasiha a wajen manufarsa wa absahuhum bayanan ya fi kowa iya bayani waɗannan siffofi na manzan Allah guda huɗu sun fifita shi akan kowa ya fi kowa ilimi da haka abin da ya zo da shi shine ilimi ya fi kowa gaskiya da abin da ya zo da shi gaskiya ne ya fi kowa nasiha da abin da ya zo da shi alkhairi ne ya fi kowa fasaha da abin da ya zo da shi babu sama da shi a wajen fasaha fa wajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alayhi wajibi a karbi abinda manzo Allah ya zo da shi yadda kuma annabin ya zo da shi wasifatu salbiyatu shi kuma siffofin da suka koru ga Allah ma nafa Allahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi abinda Allah ya korewa kansa da kansa fi kitabihi a cikin littafinsa aw ala lisani rasulihi ko a bisa harshen jakadansa wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi wannan duk siffa ce ta tawaya a cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kal mauti wan naumi والجهل والنسيان والعجز والتعب waɗannan siffofin duk sun kori ga Allah ko mutuwa bacci jahilci mantuwa gajiyawa attab attab shine da yace ma masana min lugu a lugu shine attab fa yajibu nafayuha anillahi ta'ala lima sabaka wajibi a korewa Allah ta'ala saboda abin da ya gabata ma isbatu diddiha tare da tabbatar da kishiyar ta alal wajhil akmal ta fuskar da ta cika wa zalika li anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi abinda Allah ya korewa kansa falmuradu muradu bihi bayanun tifaihi ana so ai bayanin koruwarsa ne ga Allah lisbuti kamali diddihi saboda tabbatuwar kishiyarsa shine na cika din lali mujarradi nafihi ba wai ana son a kore wancan kawai bane a'a in an ce mutuwa ta kori ga Allah saboda me saboda cikar rayuwarsa in an ce jahilci ya kori ga Allah sai a ce saboda cikar iliminsa in an ce zalunci ya kori ga Allah sai a ce saboda cikar adalcinsa to haka ake yi amma dan an kore maka an ce wani ba jahili bane ba aibe shi ba sai dai an ce malami ne in an ce wane baya zalunci to ai abin da zai sa ka yin zalunci suna da yawa akwai tsoro akwai gajiyawa akwai rashin samun dama akwai rashin iko akwai an fi karfinka sai ta zalunta ka kai ka zama zulum ku ji wani mawaƙi a zamanin jahiliya ba ya ce wa mallam ya zud an haudihi bi silahihi haddam, wa malla ya yazlimun nasa zulami ya ce wanda bai kare tafkin shan ruwansa da makaminsa ba sai a rushe masa shi wanda baya zalinta sai a zalunce shi kun ji dokokin zamanin jahiliya ko ka zama mazlum ko ka zama zalim ba na uku ko dai ka zalunta ko a zalunce ka hayya halla sa'alta nasa ya malikin in kunti jahilatin bi malam ta'alami ita innimru'un samhul khaliqati majidun samhum mukhalaqati izalam uzlami fa iza zulimtu fa inna zulmi basilum murrun mazaqatahu ka da amil hanzali yace ki tambayi mutane in biki sanni ba ni mutum ne mai saukin hali wanda ake iya mu'amala da shi amma fa ba a cuce ni ba ita in ku aka cuce ni to fa ramuwa ta ɗaci gare ta yadda ka san ɗacin guna wannan duk a zamanin jahiliya suke wasa kansu wanda yake cewa idza balagal sabiyu idza balagal eh, sabiyu lina fitaman takhiru lahu jababiru sajidina idan dan mu ya kai a yaye shi sai ka ga manyan mutane suna faduwa a gabansa suna ran kai daɗe yin jaririnsu ma kwanta ake a gabansa ana ran kai daɗe za balagal fitama lana sabiyun takhirru lahul jababiru sajidina duk a zamanin jahiliya saboda ba doka ba addini karfinka ne zai kubutar da kai ga su da himmar gaske amma ba addini imra'ul ya yace mikarri mifarri muqbilin mudbirin ma'an ka jalmudi sakharan hatta husailu min ali wa kad aktadi wa dairu fi wukanati hadi munjaridin qaidil awabi da haikali yace lokacin da nake buga ko tsuntsuma bai tashi daga shekarsa ba tsuntsuma ya makara sai dai same ni na riga shi zuwa inda za a tsaba himma ta neman duniya suka tafi neman duniya suka kilomita dubu abokinsa ya duba ya ga har yanzu ba a je inda za a ba sai fashe da kuka yace ba baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa aikana bi anna lahiqaini bi qaisara fa qultu lahu la tabki ainuka innama nuhawil mulkan aw namuta fa nu'zara ce aboki na fashe da kuka da ya gama a tsakanin dutse yace yaya an kusa yace ai ko rabi ba ai ba sai fashe da kuka yace fa qultu lahu la tabki ainuka kada idon ka tai kuka nuhawil mulkan mulki muka tafi nema auna muta fa uzara ko mu mutu wajen neman mulkin a bamu uzuri a ce a hanyar tafiya suka mutu ba a hanyar dawowa ba ce wannan ya ishe mu alfahari a ce a hanyar tafiya muka mutu amma mun dawo muka mutu fa a ce sun sha wahala sun dawo suka mutu gara a ce suna tsakar tafiya suka mutu wannan fa ba shi da addini yake da wannan bajintar da karfin halin ita saboda haka kalma in ta zamo tawaya ce ba a siffanta Allah da ita fa yajibu nafyuha an Allah ta'ala lima sabaqa ma isbatu diddiha ala alwajh alakmal wa zalika li anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi fal murad bihi bayan intifaihi ana nufin bayanin kore shi li thubuti kamal diddihi la li mujarrad nafihi li anna an-nafya laysa bi kamal domin korewa kawai ba kamala bace illa an yatadammana ma yadullu alal kamal sai dai in ya tattaro abin da ke nuna cika ɗin da kamala wa zalika li allan nafaya adamun domin korewa rashi ne wal adamu laysa bi shi kuma rashi ba komai bane fadalan an an kuna kamalan balle ma a ce ya zama cika wali annan nafaya kad yakunu li adam qabiliyatil mahal zai iya yiwa a kore maka abu ma dan ba ka da damar yi a gare shi fala yakunu kamalan ba zai zamo kamala ba kamalau qulta aljidaru la yazlimu kace garun nan baya zalunci saboda ba ma zai iya ba wa kad yakunu lil zai iya zama saboda gajiyawa ne an anil mu bihi kunu na naqasan kama fi qawli sha'ir qubaylatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata khardali yace wata kabila ce ƴar ƙarama. ba sa yaudara wajen cika alkawari saboda matsorata ne suna cika alkawari ne don su kubutar da kansu wala yazlimuna nasa kuma ba sa iya cutar kowa habbata kardalin ko da kwayar zarra kun ga nan ya kore musu abu biyu amma fa ba ban su ba tunda ya nuna cewa ba sa iya cika alkawari ne saboda tsabar tsoron su ko ba sa iya zaluncin kowa saboda ba za su iya ba kun ga ba yabo bane ai وقول وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا وتقبيلة yake a cikinta kabilan nasu basu da zuciya sai a cuce shi ba sa iya karɓo mafansa shine dama akwai abin da ake kira khali'u wanda zai fita daga wata ƙabila a kore shi ya koma wata ƙabila. sannan akwai halifu wanda kuma shi kuma zai haɗa kai da wata kabila mai ƙarfi idan kabilarsa ba ta da zuciya ko ba ta da ƙarfi to shi aka kwace masa raƙuma ya zo gaya kabilarsa suka ce to mu ba abin da za mu iya shi ne ya je samu wasu kabilu masu zafin kai ya je shiga cikinsu ya ce na dawo cikinku suka ce me ya faru ya ce kwace min raƙuma aka yi dangi na suka kasa kwato min suka ce wa ya kwace ma ya ce wane ne suka kai hari suka damar da raƙumansa to ne yake cewa laukuntu min mazinin lam tastabih ibli bani shaqiqati min zuhul bin shaybana idza laqama li nasri ma'asharun khashunun inda al-hafizati in zulu satin lana qaumun idza sharru abdana jizaihi lahum taru alaihi zurafatin wa wuhdana la yas'aluna akhahum حين يندبهم في النائبات للنائبات إلى ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذو عدد laisu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yajzuna an zulmi ahli zulm maghfiratan wa an isa'ati ahli su'i ihsana ka anna rabbaka lam yakhluq li khashyatihi siwahuma siwahum min jami'in nasi insana to shine ya zage su kabilan nasa yace lakin na qaumi sai dai mutane na wa in kanu zawi hasabin tunda yana cikin su ba zai zagi nasabar su ba sai ce duk da suna da kima laisu min ash-sharri fi shay'in su ba sa iya yin komai an musu sharri wa in hana ko kawo lakanta su ba sa iya komai me yasa ba sa iya komai saboda ba su ragwaye ne da ne ke cewa tazawwajatil batalatu bitawani fa ha gulaman wal gulama fa ammal ibnu sammauhu fakiran wa ammal bintu sammauha nadama wai da badala da zaman banza da lalaci ne suka yi aure sai suka haifi 'ya'ya guda biyu namiji da mace namijin sai aka sa talauci matar kuma sai aka sa mata nadama ‘ya'yansu guda biyu ne talauci da nadama abinda wannan mawaki yake nufi da zaman banza da lalaci sukan haifa wa mutum talauci da nadama to sai kashi da sigar adam sai ce aure aka yi tsakanin lalaci da zaman banza sai suka haifi ‘ya'ya biyu da namiji da mace namijin sunansa fakiri macen kuma sunanta nadama ma'ana in dai za ka zauna baka komai to ba za ka zama komai ba wanda baya komai baya zama komai misalin zalika qauluhu ta'ala wa tawakkal ala hayyin alladhi la yamut ka dogara bisa rayayyen sarkin da baya mutuwa fana fal alhu. anhu fa mauti anhu kamala hayatihi korewa Allah mutuwa yana tattaro cikar rayuwarsa misalin akhara qauluhu ta'ala wala yazlimu rabbuka ahadan limaza la yazlimu rabbuka ahadan likamali adalihi saboda cika adalcinsa ne da aka baya zalunta kowa saboda cika adalcinsa ba dan ba zai iya ba sai dan cika adalcinsa fa na zulma anhu yatadammanu kamala adalihi ya tattaro cika adalcinsa misalin salisun kauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati la fil ardi babu wani abu da yake kasancewa yana gajiyar da Allah a cikin sammai ko a cikin ƙasa babu shi babu abin da Allah zai ce zama ya ki zama ko ya ce kai ya zama ya zama a cikin iradarsa kauniya ƙadariya amma cikin irada diniya shar'iyya nan ne Allah yake sa ka kaki kuma ya jira ya jira zai kama ka amma eh, kauniya ko ka ko ka ko ka so sai ka tashi kai fa nafayul anhu korewa Allah gajiyawa ya tadammanu kamala ilmihi ya tattaro cikar iliminsa ولهذا قال بعده إنه na aliman kadira. Allah ta'ala mai masani ne mai iko li'anna al'ajaza sababuhu jahalu bi asbabul ijad ko dai jahilci na rashin dalilan da zai sa ka samar da abu wa imma qusurul anhu ko kuma ikon ka bai kai ba falikamali ilmin la saboda cikar ilimin Allah wa da cikar ikon Allah lam babu abin da zai gajiyar da Allah fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wa bi hadhal misal da wannan misalin ne alimna muka san anna sifa as-salbiyya qad tatadammanu aksara min kamal siffa wacce aka korewa Allah to tana tattarowa kishiyan abinda aka aka kore to kuma ya takan tattaro kamala da yawa ga Allah subhanahu wataala in aka ce la ya zulimu to kuma ana nufin kamali adalihi saboda cika adalcinsa in aka ce ba jahili bane saboda cikar iliminsa ba azzalimi bane saboda cikar adalcinsa to nan za mu tsaya cikin sufofi guda uku sai a rike su na farko alqa'idatul ula sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqasa fiha wajihin minal wujuhi alqa'idatu athaniyatu babu sifati awsa'u min babil asma'i alqa'idatu athalithatu sifatu llahi ta'ala tanqasimu ila qismain subutiyya wa salbiyya to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta ita ce malam naji wani malami ya ce wai wani sahabi yana sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi yana cikin sallah sai bai amsa ba sai da ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan na kira ka komai kake yi ka ka bari ka zo kai ko sallah kake yi to shine bai fahimta ba ba haka hadisin yake ba idan annabi ya kirawo ka kana sallah to ka je kiran annabin a cikin sallar kake in raka biyu kai ka tafi kiransa in aiken ka ka je ka dawo sai ka zo ka dora ka ci gaba da biyanka to haka malamai suka ce game da wannan hadisi da yake cewa baka ji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi turja'un wanda yace game da hadisin da yan bid'a suke kama hujja da shi man man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha to ai shi dan bid'a sharrin sa shine gutsire nasi wannan hadisin ai yana da kissa kowa ya karanta ta a riyadus salihina abin da ya faru annabi ya faɗa hadisin akwai sababin sa ba haka kawai annabi kawai ya zo ya ce mutane man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan ba sahabbai ne suka zo cikin talauci kayan su a yayyage wasu ma da gwada suka lulluba wasu takobin su ma dan talauci ba ta da gida haka yake rike takobin ba ma kuban da zai saka ta a ciki da annabi ya gansu daga kabilan mudar suke sai hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda irin talaucin da ya gansa a ciki amma su basu damu ba sun zo su taimaki addini shine annabi ya hau bari ya hudu ba ya zaburar da mutane akan taimakon juna sai jama'a suka fara karkacewa ana dan ɗebo kuɗi ana tara musu sai wani sahabi ya tashi ya ruga da gudu gida ya je ya ɗebo kayansa cikin kwando guda ya zo ya juye ganin wannan sahabi ya je ya ɗebo ya juye sai aka ga fuska annabi tana fari tana murmushi kamar farin wata daren goma sha biyar da ganin wannan sahabi ya yi wannan sai sahabbai suka ruga da gudu suka je su ma suka dinga kwaso kaya suka dinga kwaso kaya kafin a bar gurin an cika wani mazubi guda biyu fal da kaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan yace wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci yana da ladan wanda ya koyi da shi ba ana nufin ka kikiro sunna ba Karaya wata sunna sunnar taimako ai sunna ce a musulunci sai ya zama waɗannan musu aikata ta ba sai da suka ga wancan ya aikata sai suka tashi suka yi koyi da shi to idan ka zo guri ba a sunna akwai ta sunnar amma ba a yi sai ka zo ka karanta ko ka aikata sai wasu suka gani daga gare ka suka koyi da kai to kana da ladan raya wannan sunnar da kai haka in ka zo guri ba a bid'a sai ka zo ka raya bid'a a gurin saboda kai din da aka ga kana yi sai aka ci gaba da yi to duk zunubin masu aikata bid'an nan yana kanka domin kai ka koya musu jaham bin safwan jaham bin safwan shi wannan ya ce kafiri ne ko musulmi wanda aka tuhume shi da yana cewa Allah bai rike annabi Ibrahim ba daɗayi ba bai magana da annabi Musa ba wanda wani sarki ya fatawa aka yanka shi to malamai sun ce ai tunda bai yi ruju'i ba an masa kisa ne irin na ridda yace wani bawan Allah ne ya zo wani masallaci bayan sallah azhar domin ya musulunta domin a musuluntar da shi sai limamin yace ya bari sai wani sai wai jama'a sun taru kenan sallar la'asar yace to wannan malam idan wannan mutum ya mutu kafin wannan lokacin to malam ya wannan bawan Allah yake tunda yana da kyakkyawar aniya to ai ganganci ne ba mutum ya zo zai musulunta ko me ake tsayawa ake yi baka ga tafsirin mu na Gombe ba duk abin da muke yi idan mutum ya shigo zai musulunta sai mu dakatar sai an musuluntar da shi ya karfi shahada akwai yan kwamitin mu a gefe waɗanda su je kuma su koya masa wanka su koya ma komai komai komai a masa kwas ɗinsa kuma na musulunci to da ko hudu ba kake mutum ya shigo ce zai musulunta dakata ka musulintar da shi kwarai kuwa ko me ake ai wanda ya san addini dakata zai amma shi wannan da yake ina ga limamin shi ya naɗa kansa ina jin amma ya za ka mutum ya zo zai musulunta ka cewa bari sai jama'a sun taru me za su yi masa jama'a ai kara ka ce ma ka koya ma kalmar shahadan sai ka ce kuma jira mutane su zo don su taya ka murna ko musuluntar da shi tukunna irin ma masu ɗauko mutum su kawo mana su ce malamin mun zo mu musuluntar da shi tun daga can za ku koya ma kalmar shahada sai ku kawo mu ko mu ƙara jaddada masa da mutum ya ce ma zai musulunta to ta hanya biyu ake musuluntar da mutum ka gaya masa ya aminta ko ya faɗa ka fassara mar ka ce ka shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah in ya ce eh ka shaida na Muhammadu manzo Allah ne in ya ce eh ya musulunta ko ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in ya faɗa sai ka ce ka san me ka ce ai bai sani ba sai ka ce abinda ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzan Allah ne ka yadda da wannan fassarar da kai in ya ce eh shikenan ya zo musulmi sai kuma ragowan ayyuka su biyo baya in na fula ne sai ka yanke in farilla ne kuma sai a nuna masa da hannu cewa ya jira a karasa wannan ta ce malam tambaya ta ita ce ni ne mijina ya sake ni saki uku dama auren da aka yi mini ba na so sai na zo gida na ce ya sake ni saki uku sai ya zo ya ce shi bai sake ni ba shi yana so kenan tunda ke ba kya so sai a gida aka ce munafukar banza dama ƙarya kike yi tashi ki koma gidan mijinki na ce ya faɗa saboda Allah ya ce ya sake ni saki uku yaƙi na ce masa yanzu fa zaman da muke kuma ba na shari'a ba ne ni da kai yaƙi ya sake ni to malam shine nake so a bani shawara yaya zan yi na gode to <laughs> to kin ga shi yana so kenan ko ke ce ba kya so dama matsalar da muke cewa kenan ka ai auren da wani bangare baya so ka ai auren da shi baya so ita tana so ko ita tana so shi baya so ko duk ba sa so iyayensu ne suke so tunda ba ku iyayen ba ba kun zaɓi waɗanda kuke so ba sai ku kyale kuma ku yi mutum auren dole ku ce na zumunta haɗa zumunta ko raba zumunta saboda haka wannan matsalar warware ta sai an zauna da mijin tukunna a haɗa shi tsakaninsa da Allah domin yanzu ke ba za a karɓi shaidar ki ba saboda dama ba kya so Allah Allah yake ki samu dalilin rabuwa to shi din za a haɗa shi tsakaninsa da Allah ka sake ta tsakaninka da Allah ko baka sake ta ba in ma ya ce ya sake ta ai a musulunci uku a kalma ɗaya ɗaya ne sai dai ce ya mai da ita amma in ya ce bai yi ba kwata-kwata to kaga nan rigima da haka danginsa ne za su kirawo shi su zauna da shi ke shawarar da za a baki yanzu dai ki ƙara matsa masa cewa lalle sai dai ya ce ya mai da ke domin kamar yadda fatawa ta zo cewa wanda ya faɗi uku a kalma ɗaya ɗaya ake ɗaukansa a mafi wasu malamai da yawa to sai a ɗauka ɗaya ne in so yake mai da ke ɗin ya ce ya mai da ke amma ya ce bai yi ba kwata-kwata ba baya cikin lissafi kenan wannan shine matsalar wanda ya ce wai wani ne ya kafa masa hujja cewa annabi ya nuna ishara da cewa in kana son mutum za ka iya tara jama'a ka raba musu nama da abinci su ci don tunawa da shi wato mutuwar mutuwa ko haihuwa to nan dai ya kamata ya kawo mana bayani mu gani a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko dan an ce na na khadija ita ya ka hadisin na na khadija cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama wata rana yakan yanka rago ya rarrabawa masoyan na na khadija to shine yake kafa hujja da wannan cewa shine shi ma suka suke suke yin wannan to kaga ku kullum kuka yi magana sai jahilcin ku ya fito <laughs> in dai ran bid'a ya magana to dukkan bayanin sa jahilcin sa da yake bayyana in dai wannan shine hujjar ku wannan shine abin da kuka dogara da shi wanda duk shekara sai an nemo sabuwar hujja da ba wannan ba a yi. in dai wannan ce ai abu mai sauki ne in kana da masoyi ka yanka rago ka rarraba nama ai ba rana ba lokaci ba kuma taro ake ba daga gidanka za ka siya ka rarraba kaga Allah ya kama ku <laughs> ba haka ba tunda ba wanda ya ce annabi ya yi taro ya raba naman ko masoyan na na khadija yake rarraba bai taɓa yin taro ba ko bai ware rana ko wata ba ba rana ba wata ba lokaci ba taro kuma ka gani <laughs> ta duwaɗannan waɗannan abubuwa inda mutum da zai bi da sai ya yi dai kawai ba ma ba wannan ne hujjar ku ba wannan ne ai abu mai sauki ne ato ah, kawayen Khadija aka ce wannan sada zumunta ce ta aure saboda matarsa ce na ce malamin kasance muna yin sallar la'asar tare da liman amma muna wajen masallaci muna raka'a ta uku mun ɗago daga sujjadar farko a raka'a ta uku za mu tafi sai wani mai tsohuwan mashin marasa lansa ya zo ya shige da kara mai tsanani ya janye mana sautin liman sai ba mu samu mun ji tafiyar liman zuwa sujada ta biyu ba muka zauna shiru muna saurare sai ji muka ya miƙe an tafi raka'a ta ƙarshe wasu mu suka rama sujjadan nan take da liman ya miƙe muko da aka yi sallama sai muka yi sujada ƙabali muka yi sallama shin sallar mu ta yi waɗancan ne sallar su ta yi ku sallar ku ta ɓaci ai dama abin da mai adari ya ce idan aka matse ka iza zuhima auna asa idan mutum ya yi gyangyaɗi ko aka matse shi bai samu dayaman yin wani rukuni ba sai ya galli zai iya riskan liman kafin ya ɗago daga ruku'un sujjadar raka'a gaba tunda in zaka iya riskarsa yana tsaye zaka iya riskarsa a ruku in ya dago ne ya kulla raka'ar to in kaga zaka riske shi sai kai maza kayi wannan sujjada da aka matse ka sai ka miƙe ka bi shi in kuma ka san ba za ka same shi ba to wannan raka'a ta ɓaci sai ka bi shi waccan raka'a ta gaba in ka gama sai ka ƙaro raka'a ɗaya waccan da baka samu daman yin sujada a cikin ta ba sai ka wullar da ita sai ka ciko ɗaya sannan sannan ne sujada ta hau kanka saboda ka waɗancan ne sallar su ta yi ku ta ba ta yi ba wanda ya ce malam na so ka yi min bayani akan yadda ake hudu ba idan an haifi yaro malam kuma na so ka bani sunan da zan sa mai malam ina da ja'far da shi zan sa to kana da ja'far shi kenan ko to an haifa ma dan kenan tunda an haifa ma da sai mai addu'a Allah ya raya shi kuma ka zaba masa suna mai kyau ka sa masa sunan Muhammad Muhammad ko Ahmad cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko sunan Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka zaɓo wani ka sa masa sannan abin da ake ma yaro abubuwa ne guda hudu na farko shi ne malamai suke sabani kan ingancin hadisan kiran sallah da ta da ikama shek Albani a cikin Irwaul Galil yana cewa hadisin ikama ya inganta na kiran sallah bai inganta ba shi a gurinsa sai dai a yi ikamar kawai a bakiran sallar abba ibn qayyim a cikin tufatul wadud bi ahkamil maulud shi na ga kowanne hadisi bai inganta ba to dai yaro ya ji wani abu na addini a cikin rayuwarsa ba laifi ba ne ko qur'ani ko kiran sallar ko wani abu ya fara ji saboda haka wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine sunan a zaɓa masa suna mai kyau abu na uku shine a yi masa aski abu na hudu a yanka masa rago shine abin da ake wa yaro an haife shi tauna dabino akwai saɓanin malamai wasu suna ga kamar kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bakin annabi kun ga ba irin bakin kowa bane to in ya tauna dinon ya haɗo da yawun bakinsa mai albarka ya sa a bakin yaron to albarka tana shiga bakin yaron to kuma yanzu ana ga bakunan mutane ba kowane baki ne fa <laughs> yake da albarka ba ka gani wani yayi sa ya more da yawa kuma yazo yaron da bai taba yin laifi ba yazo ya yawo bayan bakin sa ya sa masa ya je gado shi a gani shi yasa suke ga wannan kususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace do Allah ina neman addu'ar ƴan uwa musulmi akan biyan bashi da riko da gaskiya da amana da alkawari domin ina da rauni ta wannan fuskar saboda yanzu Allah ya bani wata dama a cikin kasuwanci tsakanina da wani abokina ina so in zamanto na rike masa amana ɗari bisa ɗari don Allah a taimaka mini da addu'a wannan ka kawo shawara mai kyau to muna maka addu'a Allah ta'ala ya sa ka rike amana kuma ka kula da haƙƙin da wani yake da shi a kanka don cin amana baya wa mutum arziki in ka rike amanar abin da kake gudu din sai ka ga abin da baka yi ba sai Allah ya musanya maka shi da alheri so da mai amana kowace kabila tana son sa kowace kasa ana son sa kafiri da musulmi duk suna son mai amana mai gaskiya saboda haka wannan sufofi ne masu kyau ka rike su kuma kamar yadda ya amince maka kai maka kokari ka cika wannan amana ko mu ma addu'a Allah ta'ala ya sa ka rike masa amanar kamar yadda ka nema da sauran al'ummar musulmi ga ɗaya daya to muna da program yau karfe goma zuwa sha daya akan abin da ya faru a kasar denmark <clears throat> a freedom insha Allah now